Yarjejeniyar kasuwanci ta Zelekaf na kan gaban mahimman batutuwan da shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin Afirka za su mayar da hankali a kansu a yayin wannan haɗuwa ta birnin Yamai, wace a ta ake fatan cire shingayen da ke da dabaibaye harkokin cinikayya a tsakanin ƙasashen wannan nafiya, matakin da manyan 'yan kasuwa ke ganin yana tattare da ɗimbin alkhairi. Alhaji Yakuba Dan Maradi shine shugaban kungiyar siye masu import export. Kasan shi wannan zile kafɗe in ka gane da zuwa da zauwa duk ya zamanto mutum zai yi inda dan cikin kasashen nan ne ya yi su ba tare da wata tsangwama ba. to ai kaga dole in abu ya zama to an rage matakai a kan shi dole abin zai sauƙaƙa kuma za a ci umfanin shi ai an ce ma Buhari in ya zo zai sa hannu a wannan takarda kuma da makwabtinmu guda eh, yan Benin su ma an ce in sun zo za su sa hannu a ciki ka gani alhamdulillah tashe-tashen hankulan da ke kara yawaita a kasashen Afirka a 'yan shekarun nan sanadiyar kafuwar ƙungiyoyin ta'addanci wani kalubale ne da ke cinyewa shugabannin wannan nafiya tuwo a kwarya saboda haka masana sha'anin tsaro irin su farfesa isu yahaya na jami'ar yamai ke shawartar mahalartan wannan taro a kan bukatar bullo da wata sabuwar dubara ina ganin inda eh, taron za ya ƙara muhimmanci ya zan an da tattalin arziki a yi zancen kama eh, a gama ƙarhin yaƙi kama eh, arme unique a ƙasa a runduna guda tunda komai arzikin da za a tattalewa in babu zaman lahiya in babu wanda zai karewa to kama aikin ba zai tafiya daidai ba ya kamata a cikin tattauna su a hau hawa na biyu wanda za a ganin kaka za a samu afirka ta kare kanta da kanta ba sai ta yi jira ba kowane lokaci wa'anga turawa na mulkin mallaka sun zo sun mata yaƙi. Batun kwararar matasan Afirka zuwa wasu nafiyoyi domin cirani na daga cikin matsalolin da ake yi wa kallon mafarin rikita-rikitar da ake fama da ita a wannan zamani na bazuwar makamai. Dalili kenan jami'in fafutuka na ƙungiyar FSCN Abdulhashi Idi ke ganin ya zama wajibi tare na ƙungiyar AU ya nemo mafita. In matashi bai da aiki, duk wanda ya karanta mishi wasi-wasi bin shi Dan duk wani barazana da muke gani, duk wasu wanda suke zawowa don sun isko eh, matasa kara zube ba aiki ba a yi ba karatun bokon ba horo suna nan ba aikin yi sai zaman kashe wando hausa suka ce in mutum ruwa yana shirin ciye shi in ka maika mai takobi ma karba aiki to matasan suna cikin wannan halin kenan ya kamata a nema musu aiki ba wai a zo a rika A sa hannu ba su da kasashen turai a hana shi tahiya bob mai hana shi tahiya kwararru a fannin tattalin arziki ne za su share fage a wannan taro na tsawon kwanaki biyar waɗanda bayan nazarce-nazarce za su gabatar wa ministocin ƙasashen nafiyar ta afirka shawarwarin da za su zo da su ciki har da yunkurin zakulo hanyoyin samar da kuɗaɗen bai ɗaya kafin daga bisani shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci su saka hannu akan takardun abubuwan da suka yi na'am da su sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.